Sashen Hausa na murya Amurka ake sauraro kan mita 25, 21 da mita 16 sai kuma ta yanar gizo ko intanet akan voahausa.com. A jamhuriyar Nijar ana iya sauraron mu kai tsaye ta VOA Africa a mita 102.5 a zangon FM ko kuma ta gidajen rediyon amfani sarauniya Nomad da Lolniya da kuma Fara'a dukansu a zangon FM. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum Ibrahim Alfa Ahmed tare da Nazir Ahmad Hausawa da saura abokan aiki daga washinta gundumar Columbia ke farin cikin gabatar muku da shirin mu a wannan yammaci na Lahadi ga kanan labarai nan. Jami'ai a Najeriya sun ce 'yan kunar bakin wake uku sun kai hari a wani ƙauye arewa maso gabashin ƙasar a jiya Asabar, wanda ya yi sanadiyar mutuwar mutane hudu da ta takwas. Koriya ta Arewa ta gwada wani katafaren injin ɗin cillar roka daga ƙasa, a cewar kafar labaran gwamnatin ƙasar ta KCNA a yau ɗinnan Lahadi. Sakataren Baitul Malin Amurka Steve Newton ya ce taron ministocin kuɗi na ƙungiyar G20 da aka yi a jiya Asabar ya kammalu cikin nasara. To madalla kamar yadda aka ji a cikin kanun labarai wasu yankunan bakin wake sun hallaka kansu da kuma wasu mutane hudu a umararin mulai da ke dab da shiga garin Maiduguri. Muna da rahoto a kan wannan. Majalisar Dokokin Nijar ma ta saurari jami'ai masu kula da tsaron ƙasar kan halin da ake ciki za mu ji bayanin haka. masu sayar da kayan gwari a jihar oyo sun kudura aniyar taimakawa takwarorinsu da rikicin ritsa da su a ile ife muna tafi da filin duniyar amurka to amma duka sai bayan kun ji labaran duniya tukunna. Assalamu alaikum masu sauraro. Jami'ai a Najeriya sun ce 'yan ƙunar bakin wake uku sun kai hari a wani ƙauye arewa maso gabashin ƙasar a jiya Asabar, wanda ya yi sanadiyar mutuwar mutane hudu da raunata takwas. hukumomi sun ce 'yan kunar bakin waken namiji da mata biyu sun farwa ƙauyen omarari wanda yake kusa da birnin maiduguri tsakiyar yankin da aka shafe shekaru bakwai ana fama da har-haren 'yan tsagerin boko haram mai magana da yawon 'yan sandan jihar borno victor isuko ya ce 'yan kunar bakin waken sun tada bama-baman da suka daura a jikinsu yayin da suka ruga da gudu suka doshi bangarori daban-daban a ƙauyen jami'ai sun ce dan kato da gora da kuma wata mata da 'ya'yanta guda biyu na cikin waɗanda suka rasu mai magana da yawon hukumar kai agajin gaggawa ta ƙasa waje ake kira da nema a takaice ibrahim abdulkadir ya ce dan kato da goron na ƙoƙarin dakatar da dan ƙunar bakin waken ne a lokacin da bam ɗin ya tashi ya haɗa da shi da kuma matar da ke kusa da shi har izuwa yanzu dai babu wani wanda ya ɗauki alhakin wannan aika-aika amma dai yanayin aikin ya yi kama da irin wanda 'yan boko haram ƙungiyar suke aikatarwa. koriya ta arewa ta gwada wani katafaren injin cillar roka daga ƙasa a cewar kafar yada labaran gwamnatin ƙasar ta kcna a yau dinnan lahadi Shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un ya ce an yi nasara a wannan gwajin sannan ya jaddada cewa kwanan nan duniya za ta ga irin gagarumar nasara mai kafa tarihi wadda muka yi a yau a cewar kafar ta KCNA. Wannan gwajin ya kunshi harba injin ɗin rokar yayin da yake bisa wata marika a ƙasa ba tare da harba wani makami mai linzami ba. An yi wannan izawar ce a tashar harba roka ta Tongcheng-ri daura da iyakar Koriya ta Arewa da China. a cewar kafar ta kcna wadda ta ce kim jong-un ya je tashar da asuba ya kafa tabaran hangen nesa sannan ya bayar da umarnin a fara gwajin a wannan yankin ne yongyang ta harba tauraron da dan adam zuwa sararin samaniya a watan fabrairu na shekarar 2016 ta hanyar amfani da fasahar mizayil samfurin ballistic mai nisan zangon nahiya zuwa nahiya da aka haramta amfani da shi dai sakataren harkokin wajen amurka rex tillerson wanda ke ziyarar aiki a karon farko a nahiyar asiya tun bayan zamansa sakataren ya yi kiran da a bullo da wata sabuwar hanyar tunkarar karuwar barazanar nukiliya daga koriya ta arewa labaran duniya kuke sauraro daga sashen hausa na murya amurka daga nan birnin washington dc Sakataren Baitulmalin Amurka Steve Mnuchin ya, ce a taron ministocin kuɗi na ƙungiyar G20 da aka yi a jiya Asabar ya kammalu cikin nasara duk da kasa jimma matsaya da ministocin suka yi kan batun watsi da tsarin tattalin arzikin nan na kare kasuwar kayayyakin cikin gida zan bar wannan wurin da cikakken karfin gwiwar cewa da ni da takwarorin aiki na za mu iya aiki tare don inganta tattalin arzikin duniya ta yadda za a cimma tsayayyen tsarin cinikayya a cewar sa nucin wanda ya yi nuni da kudirin shugaban amurka donald trump na taimaka ma kamfanonin amurka da kuma ma'aikata ya yi adawa da yunkurin saka batun hana kare kasuwar kayayyakin cikin gida a takardar haɗin gwiwa ta sanarwar bayan babban taron. To sai dai Mnuchin ya ce har yanzu Amurka na na'am da tsarin kasuwancin nan na iya rufin da kai. Muna masu na'am da tsarin nan na barin kasuwa ta daidaita kanta. Muna ɗaya daga cikin kasuwanni mafiya girma a duniya, kuma muna ɗaya daga cikin abokan cinikayya mafi mafiya girma a duniya, a cewar Mnuchin, wanda ya kara da cewa duk da faɗin hakan da na yi muna so mu sake nazarin wasu yarjejeniyoyi inda yake magana kamaimai akan yarjejeniyar nan ta NAFTA. birnin philadelphia da ke gabashin amurka ta fasa yin bikin da ake gudanarwa duk shekara na murnar cinco de mayo bikin da ke jan hankulan mutane fiye da dubu goma sha biyar daya daga cikin masu shirya bikin edgar ramirez ya ce gaba ɗayan masu shirya bikin sun haɗa akan abun bai musu daɗi ba amma shine abin da ya kamata a ce sun yi saboda yanayin da ake ciki kan lamarin da ya shafi al'ummar da suke bakin haure Ramirez ya ce masu shirya bikin suna jin tsoron ma'aikatan kula da baki na gwamnatin tarayya za su iya zuwa mamaya a wajen bikin kalankuwar a Philadelphia, birni na biyar mafi girma a faɗin Amurka. shugaban ƙasa donald trump ya yi kira ga jami'an kula da bakin da kuma jami'an fasakori da su ƙara ƙwazo wajen kame da kuma mayar da mutanen da suke zaune a amurka ba da izini ba a amurka Cinco de Mayo ko kuma biyar ga watan Mayu biki ne da ake tunawa da nasarar sojojin ƙasar Mexico ta shekarar 1862 a kan Faransa a yakin Puebla a lokacin yakin Faransa da Mexico a Amurka Cinco de Mayo ya canza inda ya zama bikin nuna al'adu da kuma gargajiya na gadon Mexico musamman a wuraren da 'yan ƙasar Mexico suke da yawa. Jami'an tsaron shugaban Amurka sun ƙara karfafa tsaro sakamakon yunkurin da wani mutum ya tuka mota har zuwa inda ake duban tsaro a fadar White House a yammacin jiya Asabar inda ya ce yana ɗauke ne da bom. Jami'ai sun ce nan take aka kama mutumin sannan aka kwace motar. Mai magana da yawun jami'an tsaron ya ce an fara gudanar da binciken lamarin ba a tabbatar da ko akwai bom ɗin da ya ambata a cikin motar ba. shugaba donald trump a baya ya baya cikin fadar ta white house a lokacin da wannan abu ya faru yana katafaren gidansa da ke mara lago da ke florida domin hutun karshen mako wannan shine hutun ƙarshen mako na biyar da ya yi a gidan tun hawansa mulki a ranar 20 ga watan janairu al'amarin ya faru ne a wanni bayan jami'an tsaro sun damƙe wani da ya tsallaka cikin harabar ta white house ta wurin da ake ajiye kekuna rahotanni sun ce jami'an tsaro na farin kaya sun cafke shi nan da nan cikin mintuna biyu Kararrawar gargadi ta yi ta ƙara a White House ɗin a lokacin da aka samu kutsen wacce ta jawo jami'ai da manya-manyan bindigogi suka fito da gudu harabar gidan domin kare afkuwar hakan. labaran duniyar gina ka saurara daga sashen hausa na murya amurka. Tuma da labarin mu faro daga Maiduguri a jihar Borno inda wasu 'yan konar bakin waken da ake kyautata zaton cewar 'yan Boko Haram ne suka kashe kawunan su da wasu mutanen guda hudu a Umarari Mulai ga Haruna Dauda da cikakken bayani. a jiya da misalin karfe bakwai dare ne dai wasu yankunan bakin wake guda uku suka kusa wani kauye da ake kira umarari mulai inda suka tara babban da ke jikin su suka yi sanadiyar mutuwar mutane hudu da kuma jikata wasu guda takwas kakakin rundunar yan sandan jihar borno victor isoko ya tabbatar wa manema labarai a kuwa lamarin ta hanyar sada zumunta da ake kira Wazaf, inda ya ce dan sibiliyan jtf guda da wace mace guda kuma da 'ya'yanta biyu ne suka rasa rayukan nasu sakamakon tashin waɗannan bama-baman yayin da guda takwas din da ya ce sun samu raunuka an garzaya da su asibiti kuma ana nan hana masu magani dsp sokun ya ce namiji guda ne da kuma mata biyu yan kunar bakin waken da suka shiga wannan kauyen suka tada wannan bumabuman sai dai bai yi ƙarin haske ba game da adadin shekarun su ko kuma ta inda suka fito ba sai dai bayanai da nake samu daga ƙauyen umararin mulai din wannan shine karo na uku cikin wata guda da yan kunar bakin wake ke zuwa wannan kauye da cewa akwai jami'an tsaro a kewaye da wannan kauye kuma wannan shine karo na farko da suka samu nasarar kashe mutane har hudu da cewa su uku suna zuwa wannan kauyen kenan an kwanakin nan dai ana ta cigaba da samun hare-haren yan kunar bakin wake da kuma kai hare-hare kan jama'a wanda kuwa kwanaki uku da suka gabata sai da wasu maharan suka kai hari kan jami'an soja da ke garin magumeri inda aka ce har sun halaka wasu jami'an sojan na dai tuntubi wani mazaunin wannan ƙauye na umarari mulai ta wayar tarho wanda ya min ƙarin haske game da aukuwar lamarin kamar haka. Eh, mutum amma wanda aka samu kanshi shi ne miji ne da wayan can ko mata ko maza ba a sani ba su ne yanzu suna bincike suna amma mutum su da suka rasu kusan takwas sun dukkata ta zuwan shi wallahi ya kai fudu ma na laruna yau bai ko na goma ba mata guda biyu suka zo bayan har tana da juna biyu su suka kashe Wani mazaunin ƙauyen umarin Mulai kenan wani ƙauye da ke dab da shiga cikin garin Maiduguri ke bayani game da harin kunna bakin wake da wasu mutane suka kawo su uku da suka yi sanadiyar halaka mutane hudu da kuma raunata wasu guda takwas a daren jiya. Haruna Dauda biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya. hasadar mu Allah to sashi ya kanta bakin mu ko ina yake to sashi ya tozarta dayan kabar su zasu na kasu ta mu alwazillu Allah a ga wasu ba kariya mu jibu da martabar uba ga fadila ya wakilu to Allah ubangiji kyauta A jamhuriyar Nijar, ministocin da ke kula da al'amuran tsaro sun hallara majalisar dokokin ƙasa inda aka shafa tsawon wuni ana tabka muhawara bayan da 'yan adawa suka bukaci gwamnati ta yi wa 'yan ƙasa ta Nijar ɗin bayani game da halin tabarbarewar tsaro duk da irin makudan kudaden da aka ce ana kashewa ga salamun barma da cikakken bayani a cikin yanayin sirri bangarorin majalisar suka tafka muhawara wacce kafin ma a soma ta aka buƙaci 'yan jarida su fice daga zauren majalisar yayin da aka katse shirye-shiryen gidan rediyon majalisar la voix de mai ba 'yan ƙasa damar sauraron abin da ke kwaruwa kai tsaye a majalisar dokokin ƙasa saboda a cewar su maganar tsaro magana ce ta sirri da bai kamata a yi ta a fili ba bayan fitowarsa daga zauren majalisar ga abin da ministan tsaron ƙasa alhashi kalla mutari ya bayyana min mun ba su bayani na nawa ne sojin niger meye muke kashewa wani kayan aiki gare su mutum nawa mun karasa cikin wannan yaƙi da ake yi dukkanmu mun yi hamdala dukkanmu mun yi godiya ga yadda sojin ƙasanmu suke rike da ƙasanmu suke ba mu damar mu je mu dawo cikin ƙasanmu abin da ke da wuya cikin kasashe makwabtanmu irin bala'in da ya taso a cikin kasashe waɗannan da ake waye da mu yau abun alfa'ari ne a ce ƙasanmu tana tsaye da ƙahonta sojinmu suna tsaye da kowane ɓangare na ƙasanmu babu ɓangare na ƙasanmu wanda ba cikin hannunmu ba ga irin duka tambayoyin da sun kai mun ba su amsawar ta dace gare su ne rage su bincike abin mun ka musu sai dai yan adawa a ta bakin kakakin su dan majalisa su mana Sanda waɗanda ainihi su ne suka buƙaci bangaren zartarwa ya yi wa yan ƙasa bayani game da matsalar da ke haddasa asarar rayukan jami'an tsaro a yayin hare-haren ta'addancin da aka fuskanta a wasu sassan ƙasar sun ce ba su gamsu ba da bayanan ministocin biyu wanda ya san shekaran jiya zarbe abin da ya haru ba a zo yau a ke muna a'a babu wani matsala abu suna nan ta yi yadda ya kamata kenan wannan batun karya ne yau sun sa tilas mu yi abun a boye tsakaninmu kawai tsakanin ministrori da 'yan majalisa alhali ko domin al'umma ne ya kamata mu yi abun ga duka kowace rana sai ku ji su hito su ke mun sa miliyar kaza mu 'yan majalisa cikin luwa da finance miliyar da miliyar ne muna yi vote amma euh, bisa kan terrain kullum sai kashe-kashe ne ana yi cikin sojojinmu masu linjaye a majalisar dokoki sun bayyana gamsuwa da bayanan da suka ji daga bakin ministocin biyu wanda a cewar dan majalisa na pnds tarayya sa'idu dille abu ne da ke bukatar dukkan 'yan ƙasa su ba gwamnati haɗin kai. Yau sun ji yadda aka yi da makudan kuɗaɗe. Makudan kuɗaɗen an yi sayo makudan kaya da su kuma kayan suna nan ga hannuwan soja. Alhamdulillah yau sojan mu game da dai zancen kayan faɗa game da dai zancen eh, ƙarin tallafi da kuma dai yadda abin da zai ƙara musu kuzari. Saboda mi ana son mutanen nan idan sun zo bakin daga kasu su yi wargi. Niger tana da faɗi. nan ma tsakaninmu da nigeria in ka diba don ya kai kilomita dubu biyu da wani abu rashin jin wasu alkaluma na zahiri dangane da adadin horar hula da jami'an tsaron da 'yan ta'adda suka yi nasarar hallakawa da rashin haske game da yawan kudaden da gwamnatin ta kashewa harkokin tsaro daga 2015 kawo yau wani al'amari ne da 'yan adawa suka ce ba za su lamunta da shi ba saboda haka ne suka sha alwashin kiran taron manema labarai a farkon mako domin baje dukkan abubuwan da suke zargin ana ɓoyewa 'yan ƙasa. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. To a gaida Sule bari mu sake komawa Najeriya kuma inda masu sayar da kayan gwada a jihar Oyo suka yi wani taro domin tallafawa 'yan uwansu da rikici ritsa da su a Ile Ife ga Hassan Umar Tambuwal. A wani taron gaggawa da ta yi a kasuwar Sasa Ibadan, ƙungiyar 'yan gwari ta Najeriya rashin jihar Oyo ta ce nan ba da daɗewa ba, za ta taimaka wa waɗanda rikicin Ile-Ife ya shafa, in ji shugaban ƙungiyar na jihar Oyo. Sunana Alhaji Usman Yako. A halin da ake ciki ni ne shugaban kasuwa na Sasa Market, tumatir tattasai albasa. Kamar ina abin ya riga ya faru, wannan damuwa ta zo ta same su ba abin da cancanta mai musu sai su ainihin musamman al'umma 'yan uwanmu hausawa da suka samu asara ta rayuka da dukiya da ke can yan laifi insha Allah muna kokari muna nan muna hire-hire na kamar inna wasu jigajigai shugabanninmu da suka yi hoɓɓasa na tallafa musu mu ma muna kokarin namu yunkurin mu ga tallafa musu kamar da mi da mi za ku tallafa musu to abubuwan ba za mu iya cewa abu kaza a halin da ake ciki ba tunda mun san bukatun da suke da su yanzu suna da yawa na farko wannan irasa rayuwa ba a iya mayamar da rayuwar wannan irasa dukiya ba a iya mayamar da dukiyar gaba daya ga kuma suturu da hauransu da abinci to duk abin da muka ga ya dace za mu taimaka musu da shi wannan taimako na kuɗi ne koko na kayan abinci ko sutura duk kowane daga ciki kamar inda muka ƙudiri niyya din nan ko na suturan ne ko na abincin muka samu insha Allah nan ba daɗewa ba za mu je mu kai musu kamar zuwa wani lokaci ne za ku kai ma mutanen LAF wannan taimako to alhamdulillah shi taimako ba za a iya ce a ɗauki rana a ce gobe ko jibi ba kamar inda muka san abubuwan da suke ciki din nan insha Allah za mu iya kokari mu ga cikin kankanin lokaci mun je mun kai musu wannan taimako kuma muna kira ga sauran 'yan uwa musamman masu hali da masu mukami a najeriya domin ba ma za mu ce iya arewa kaɗai ba dukkanin masu hannu da shuni muna kira su kawo ɗauki su tallafa nan bayan Allah kuma da fatan na Allah ya sa suka rasa rayukansu Allah ya gafarta musu Allah kuma ka ya ƙara nuna mana irin wannan abin da ya faru a ƙasa gaba ɗaya. Haka ma mataimakin shugaban ƙungiyar na 'yan gwari na jihar Oyo ya buƙaci jama'ar Ile Ife da su zauna lafiya. Ni ne Alhaji Akabi Olaiwola mataimakin chairman na 'yan gwari na oyo state gaba daya ina kama magana da mutane ile ife yanzu su sa hakuri da mu da mu. muna tare a wurin aikin mu ne rigima ba sai ke mu ko ina ba muna rokon mutane ife su ya hakuri da berebenmu mu da bawushen da bafulatanen da beriberinmu mu mu sauna lafiya mu ci abinci a cikin cikuniya guda tare da kuma mu sauna lafiya mu kore kabilanci kara mu beri rigimar shiga tsakanin mu don haka muna rokonku da sunan Allah da annabi ku kama juna hannu biyu ku rungume juna hannu biyu kara ku beri faraka ya shiga tsakanin mu Hassan Umar Tambuwal muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya mi kan a dúró gbọ̀ngbọ̀n lẹ́yìn àṣòótọ́ kò jẹ́ ronú ibi rárá ìmásíkù. ta wannan haka yake a sone ade mai gaskiya haka ce yana tare da allah a gida hassan tambuwal masu sauraro ga mahmud lalo da shirin duniyar amurka jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na duniyar amurka na wannan mako masu haro shin ko kun san cewa akalla marasa lafiya miliyan goma sha ɗaya ne ke tafiye-tafiye zuwa ƙasashe daban-daban kowace shekara a duk faɗin duniya domin neman magani saboda ba za su iya biyan kuɗaɗen asibitin ƙasashensu ba ko kuma suna neman ƙwararrun likitoci kuma shin ko kun san cewa amurka ma na fita zuwa wasu ƙasashe domin neman magani yau kan waɗannan batutuwa za mu tattauna a shirinmu na duniyar amurka sunana mahmud lalo To wani bincike da kamfanin Visa da masana tattalin arziki a Oxford suka gudanar ya nuna cewa bisa wasu dalilai da suka hada da al'ummomin da ke da mutane masu yawan shekaru da kuma ci gaba da aka samu a fannin sufuri tsakanin ƙasa da ƙasa. Fannin tafiye-tafiye zuwa ƙasashen waje domin neman magani zai bunƙasa ta yadda za a rika kashe akalla dala biliyan 439 a kowace shekara. Yanzu haka dai akwai wasu kamfanoni da suka shahara wajen samarwa marasa lafiya hanyoyin tafiya zuwa kasashen waje domin neman magani. robert page ne shugaban kamfanin med republic da ke hada marasa lafiya da likitoci a ƙasashen waje wanda ke da ofishi a birnin los angeles da ke nan amurka muna da manhajar da ke taimakawa marasa lafiya wajen neman likitoci kai tsaye su kuma yi magana da su kasar da aka fi zuwa a duniya neman magani ita ce ƙasar thailand ta biyu kuma nan amurka kasar da ta fi kowace kwarewa a fannin kiwon lafiya a duk duniya amma duk da haka amurkawa kusan miliyan biyu ne ke fita neman magani a wasu kasashe a duk shekara saboda tsadar aikin tiyata a nan kasar amurkawa sun fi fita zuwa mexico saboda makwabtaka da kuma alakar da kasashen suke da ita an kofi zuwa ne neman maganin cutar sankara ko kuma kensa har ila amurkawa da dama sukan yi tafiya zuwa wasu kasashe domin neman magani a fannin tiyata da na haƙori da dai sauransu kamar yadda suzy pozo ta ce A da nauyi na ya kai kilo 88 ina ta fama da rashin lafiya iri-iri, amma a nan Amurka aiki na da tsada. Shekaru hudu da suka gabata sai na yanke shawarar zuwa Puerto Vallarta, sai na tafi Mexico aka yi min tiyata a ciki a wani asibiti. Yayin da tafiya zuwa wasu kasashe domin neman magani ke ci gaba da karuwa cibiyar nan mai dakila yaɗuwar cututtuka a nan Amurka ta yi gargaɗi kan masu bin arha yayin da suke neman magani, abin da ya sa kamfanoni irin su Med Republic suke so su kauce haɗa marasa lafiya da likitoci kai tsaye. Muna ƙoƙari mu ga cewa mun samar da sahihan bayanan da za su nuna cewa likitan da ke Indiya daidai yake da likitan da yake a nan Amurka. To wani al'amari na zuwa ƙasashen waje da Amurkawa ke yi domin neman magani mai arha na faruwa ne a daidai lokacin da Majalisar Dokokin Amurka ke muhawara kan yadda 'yan ƙasar za su riƙa kaiwa ga samun kiwon lafiya mai inganci kuma a farashi mai rahusa. da kuma makomar tsarin kiwon lafiyar nan na obamacare da barack obama ya samar masu bincike sun gano cewa waɗanda suke da damar samun ingantaccen tsarin kiwon lafiya sun fi waɗanda ke da akasin hakan cikakkiyar lafiya amma kuma sun gano cewa suna cikin haɗarin sauran mutuwa saboda yin amfani da magani ba bisa ka'ida ba da waɗanda mai yiwa za su mutu saboda ciwon siga da sauran manyan cututtuka. Dr. Christopher Murray da wasu ƙwararru a Jami'ar Washington sun yi bitar takardun shaidar mutuwar sama da mutane dubu uku a ƙananan hukumomin amurka har na tsawon shekaru 34 wato daga shekarar 1980 zuwa 2014 Mun gano cewa ana samun bambancin abin da ke haddasa mutuwa a sassa daban-daban na ƙasar nan. Misali a yammacin Amurka, an fi mutuwa uh, sanadiyar fadace-fadace idan aka kwatanta da kudu maso gabashin Amurka, inda aka fi mutuwa uh, sanadiyar ciwon zuciya, sannan an fi mutuwa a yammacin virginia da kentucky dalilin amfani da muggan kwayoyi a duk faɗin amurka ciwon zuciya shine ya fi haddasa mutuwar mutane amma kuma haɗarin kamuwa da ciwon na zuciya da sauran cututtuka ya bambanta a tsakanin yankunan amurka wanda hakan ya nuna ƙarara irin gibin da ake da shi na cututtuka a ƙasar Akwai buƙatar magana mai ke kawo bambancin tsawon rayuwa tsakanin mutane da kuma dalilan da ke sa yara da matasa da sauran manyan mutane suke mutuwa a wani shallin rayuwa a al'ummomi daban-daban na ƙasar nan. Kowace jiha Amurka dai an kasa ta zuwa ƙananan hukumomi ne wato counties a turance kuma har ila yau masu bincike sun gano cewa akwai bambancin matsalolin da ke haddasa rashin lafiya tsakanin ƙananan hukumomin da ke kowace jiha. kuma taƙi ko kuma gibin da ake samu tsakanin ƙananan hukumomin na tsawon rayuwar kowace al'umma na ci gaba da faɗaɗa. Yana da matuƙar muhimmanci mu fahimci me ke sa mutanen wasu yankuna suka fi na wasu yankuna daɗewa a duniya. Sannan irin wannan bambancin a duk faɗin Amurka yana da yawa. A wani lokaci har akan samu bambancin tsawon shekaru ashirin a tsakanin wasu al'ummomi. Akwai buƙatar mu gane me ke sa haka. Mure da sauran ƙwararru da suka gudanar da wannan bincike sun ce za a iya amfani da sakamakon wannan binciken nasu wajen gano abin da ke haddasa sauran mutuwa a wasu yankuna a kuma bunƙasa fannin kiwon lafiya a nan amurka masu haro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na duniyar amurka na wannan mako sai kuma wani lokaci idan allah ya kai mu inda za mu zo muku dauke da wani sabon shirin a madadin daukacin ma'aikacin sashen hausa da carol pearson da kuma a tura martinez mahmud lalo ke cewa a yi hutun ƙarshen mako lafiya To ma da yanzu kuma ga wasu daga cikin sakonnin da kuka aiko mana ta hanyar email. Sakon farko ta fito ne daga Hadiza matar mai kayan miya Oji Kwatas Gombe. Kika ce muna kira ga gwamnatin tarayyar Najeriya da ta samarwa jami'an tsaron da ke yaƙi da mayakan Boko Haram makamai na zamani domin kare rayukan talakawan jihar daga har-haren kuna bakin wake sai ta gaba wacce ta daga naziru abubakar sabo gusau kace to al'ummar arewa ya kamata mu ƙara dagewa da roƙon allah subhanahu wata'ala domin ya kawo mana ƙarshen har-haren ta'addancin boko haram kwata-kwata a arewacin najeriya don alfarman annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam sai ta gaba wacce ta daga sani muhammad cindo daga unguwar kalofin madaki a bauchi tarayyar najeriya kace ganin buzu a masallaci ya isa tinki ya ishara kace kafa da wannan karin magana ne ganin yadda aka iza ƙeyar tsohon shugaban nnpc wato andrew yakubu zuwa gidan yari hakikan hakan ya yi daidai don masu azancin magana na cewa duk tsutsun da ya ja ruwa shi ruwa ka duka da fatan hakan zai kasance ishara ga masu yin sama da faɗi da dukiyoyin jama'a to madalla tare da fatan za a ci gaba da rubuto mana yanzu ga takaitattun labaran duniya. Jami'ai a Najeriya sun ce 'yan kunar bakin wake uku sun kai hari wani ƙauye a arewa maso gabashin ƙasar a jiya Asabar, wanda ya yi sanadiyar mutuwar mutane hudu da raunata takwas. Hukumomin sun ce 'yan kunar bakin waken namiji da mata biyu sun farwa ƙauyen Umarari, wanda yake kusa da birnin Maiduguri, tsakiyar yankin da aka shafa shekaru bakwai ana fama da hare-haren 'yan tsagirin Boko Haram. mai magana da yawon 'yan sandan jihar borno victor isuko ya ce 'yan kunar bakin waken sun tada bama-baman da suka daura a jikinsu yayin da suka ruga da gudu suka doshi bangarori daban-daban a ƙauyen. koriya ta arewa ta gwada wani katafaren injin ɗin cilla roka daga ƙasa a cewar kafar labaran gwamnatin ƙasar ta kcna a yau dinnan lahadi shugaban koriya ta arewar kim jong un ya ce an yi nasara a wannan gwajin sannan ya jaddada cewa kwanan nan duniya za ta ga irin gagarumin nasarar mai kafa tarihi da muka yi wadda muka yi a yau a cewar kafar ta kcna wannan gwajin ya kunshi harba injin ɗin rokar yayin da yake bisa wata marika a ƙasa ba tare da harba wani makami mai lizami ba an yi wannan izawar ce a tashar harba roka ta tongcheng ri daura da iyakar koriya ta arewa da china a cewar kafar ta ke cna sakataren baitulmalin amurka steve, steve ya ce taron ministocin kudi na kungiyar g20 da aka yi a jiya asabar ya kammalu cikin nasara duk kuwa da kasancin ma matsaya da aka yi ta ministocin suka yi kan batun watsi da tsarin tattalin arzikin nan na kare kasuwar kayayyakin cikin gida ya ce zan bar wannan wurin da cikakken karfin gwiwa cewar da ni da takwarorin aiki na za mu iya aiki tare don inganta tattalin arzikin duniya ta yadda za a cimma tsayayyen tsarin cinikayya manocin wanda ya yi nuni da kudirin shugaban ƙasar amurka donald trump na taimaka ma kamfanonin amurka da kuma ma'aikata ya yi adawa da yunkurin saka batun hana kare kasuwar kayayyakin cikin gida a takardar haɗin gwiwa ta sanarwar bayan babban taro. Tuma da lama sauraro da takardattun labaran nan muka zo ga karshen shirin muna rediyo a yau sai gobe da safe idan Allah Ubangiji ya kai mu za ku je mu dauke da wasu shirye-shiryen cikinsu har da filin nan wato na ciki da gaskiya. ana iya cigaba da sauraron mu yanzu nan kai tsaye a wayoyin hannu ko kwamfuta domin shirye-shiryenmu na matasa kamar bana bakwai kai ma ka dara samartaka da kuma waƙoƙi a dandalin voa.com yanzu a madadin nazir ahmad hausawa da chibahiro ne wanda ya kula da ɗakin na watsa shirye-shirye da kuma injiniyan mu a wannan yammacin ibrahim alfahamed na birnin washington dc ke cewa mu huta lafiya